babin da ya zo na sadaka daga dukiyar haram قال أخبرنا الحسين ابن محمد الزارع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة قال وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إتي ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي و إن الله عز وجل تبس داهر للي الله مدوكين سركي لا يقبل صلاة بغير طهور Allah baya karban sallar da aka yi ba tare da ayi tsarki ko alwala ba wala sadaqatan min hululin haka kuma sadaka da aka bayar na dukiyar haramun wanda aka baiwa ya samu shi ya ci amma kai wanda ya bayar ba zai samu Allah ba zai karba ba wala sadaqatan min hululin ko to sadaqatan min hululin alghulul aka ce abin da ake nufi haramu asalin alghulul a saci wani abu a ɗauki wani abu a cikin ribar yaki ba da izini ba to sai aka fassara shi nan da haramu alaysa kazalik to wanda ya ɗauki dukiyar haram ya ba wani kyauta ko sadaka me shi wanda ya karba ya ci shi ma ya ci haram eh eh in bai san mai ba in ya san dukiyar ta haramci fa eh? ya san dukiyar ta haramci fa ya ba da kyauta ko sadaka ko ya wani abin nan kamar mace tana da miji aikinsa yana kawo haramun sai yana ciyar da ita in ta ci ta ci haramun ko ta ci halal Eh? ta ci haram ko ta ci halal ya ba ta sani ba ta san sana'a su haramun ne a a canja mijin ai ba karamin aiki ba ne ba karamin aiki ba ne ba eh ta ci halal ko ta ci haram eh. halal amma ta san aikin shirin abu duke da kawo haramun domin yasa ita ya zama mata ya eh? yaya eh ta ce haram eh قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أما أي زمن من الله صلى الله عليه وسلم أنا كربان haraji wajen yahuda kuma an ce akaluna lissuhud kuma an san sana'ar da suke wace sana'a suke yi sai da me da mene ne abin da suke karbowa din haramun ne a yi amma an karba ya zama mai eh? to an sa'id bin abi sa'id an sa'id bin yasar annahu sami'a abu hurairah ta yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin duk wanda ya ba da sadaka daga halal wala ya Allah azza wa jalla illa tayyiba Allah ba baya karba sai abin da yake mai tsarki illa akhadha ar-rahmanu azza wa jalla bi yaminihi sai Allah ya karba da damarsa wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffi rahman ko da kwayan dabino sai kaga tana girma Allah yana Allah na tarbiyyatar da ke yana renonta hatta ta kuna a azama min aljabali har ladan ya zama ya yi girma ya kai kamar dutse babban dutse kamar dutse kama ya rabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu kamar yadda dayan ku zai dauko faluwahu ɗan marakinsa yana renon shi yana tarbiyyantar da shi har ya zai zama babban doki babu juhudul muqilli babin da yazo da kokari na wanda ba shi da dukiya da yawa gwargwadon abin da kake da shi din nan ka yi kokari ciki ka bayar mai matsayinka a wajen allah da wanda yake da dukiya da yawa kamar yadda za mu zo mu karanta wannan duk abin da yake mallaka naira dubu goma ne sai ce da dubu biyar ya bayar sadaka wannan yana mallakar naira dubu ɗari sai ce da dubu ashirin ya bayar sadaka wane ne ya fi ƙarfin imani قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن أبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخصعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم أكتي أي الأعمال أفضل وأنا أيكي في درجة qala imanun la shakka fihi imanin da babu kokonto ko shakka a ciki wa jihadun la gulula fihi da jihadi yakin da ba gululi a ciki wa hajjatun mabrura da hajjil mabrur qila fa ayyu salati afdal sai ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace sallah ce tafi qala tulul ya ce wacce aka fi tsayi aka yi doguwar tsayuwa a ciki sai malamai suka ce in ya zama na sallar nafila ce dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif wa idza salla ahadukum bi nafsihi falyutawwil ma sha qila fa ayyu sadaqati afdalu sai aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace sadaka ce tafi qala juhdul muqilli kokarin wanda ba shi da kudin da yawa sai dan kadan yake da shi qila fa ayyul hijrati afdalu aka ce wace hijira ce tafi qala man hajara ma harrama Allah azza wa jalla wanda ya kaurace ma abinda Allah ya haramta qila fa ayyul jihadi afdal aka ce wani jihadi ne fi qala man jahada al mushrikina bimalihi wa nafsihi wanda ya yaki mushrikai da dukiyarsa da kansa qila fa ayyul qatl ashrafu zaka ce manzo Allah to wani waje mutuwa ce tafi kisa an mutum ya mutu ko aka kashe shi qala man uhriqa damu wa ukhira jawadu wanda ya je yaki aka kashe shi sannan kuma aka kashe dabbar hawarsa ukhira العقل شيني اسوكي تاكو سكو دوكي سكو ابراو ساكشي على حد قوله ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشهم كهداب الدمكس المفتل ويوم دخلت الخدرة خدرة قنيزة فقالت لك الويلات انك مرجل قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي سبق درهم مئة ألف درهم درهم دايا يا رجاي درهم دبو دايا ya riga shi ya yi tsere masa ya fi shi ya rijaye shi qalu wa kaifa sun ce Allah ya haya wannan mas'alar take ne dirhami daya ya rijaye dirhami dubu ɗari قال سيتي كان لرجل كان لرجل درهمان bi ahadihima wani mutum yana da dirhami guda biyu abinda yake mallaka kenan duk duniyar nan sai ya ɗauki ɗaya ya bayar sadaka wantalaka rajulun ila urdi malihi wani kuma mawadaci ya je gefen dukiyarsa fa akhadha minhu mi'ata alf dirhamin fa tasaddaqa biha a cikin dukiyar miliyoyi din ya cire dirhami dubu ɗari sai ya bayar sadaka wanne ne ya fi daraja wanne ne ya fi karfin imani ma'ana ba yawan abin ake la'akari da shi ba kenan ko e wannan ya ba sai ka ce wannan ya ba da rabin dukiyarsa wannan kuma ya ba da ɗaya bisa ɗari na dukiyarsa ko ɗaya bisa goma na dukiyarsa shi ne mazu Allah ci mai ɗaya dirhami ɗaya ɗin nan ya rinjaye mai dirhami dubu ɗari ɗin eh? eh to so abinda ake nufi shi ma mai kudin da rabin dukiyarsa ya bayar ai da wannan bai kama kafasa zahaba ahlul dusur bin uju ba haka bane ba ana nuna karfin imani kenan sadaka abin da yasa ake ce mata sadaka ana anna tusaddiqu imanaka لأنك لو لم تصدق أن الله يعوضك ما أخرجته من مالك ما أخرجت هذا المال فأعطيته للفقير لذلك سميت الصدقة صدقة أليس كذلك؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف قالوا يا رسول الله وكيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من أرض ماله مئة ألف فتصدق بها معنى مئة ألف إن kaɗan ne dangane da dukiyar da yake mallaka kenan abin da ake nufi wannan kuma dirhami guda biyu din nan dukiyarsa kenan sai ce sai dauki ɗaya baya ma'ana ya ba da rabin dukiyarsa kenan ko قال أخبرنا الحسين ابن هريث قال أنبأنا الفضل ابن موسى عن الحسين عن منصور عن شقيق عن ابي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصدقه منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسجينا امرت بدي الصدقه فما يجد احدنا شيئا يتصدق به سيكا ولي باشي دا ابين دا زي بادا صدقه دي حتى ينطلق الى السوق سي متين يشيكا زوا كاسوا فيحمل على ذاره يجي يدكو fayaji abin muddi sai kawo gwargwaro abin da ya samu kenan muddi daya ko hatsi ko dabino ko menene sai je da ko manzo Allah ce ku yi sadaka ya duwa ba komai gida ba komai a jihu sai tashi fara kasuwa shiga kasuwa ya yi dako in ya dako ya samu kuɗi sai wani abin ko da muddi ne zai ce gashi فيعطيه Rasulallah sallallahu alaihi الله عليه وسلم يقول إني لأعرف اليوم rajulan ya ce ina sana san wani mutum a cikinsu yau lahu mi'atu alfi yanzu yana mallakan dubu ɗari ma kana lahu yau izin dirham wancan lokacin ba shi da dirhami ko ɗaya amma saboda kwaɗayin manzu Allah ce sai sadaka ya je ya yi dako ya bada sadaka gashi ya je ya dako ya bada sadaka har Allah ya albarkaci dukiyarsa ya zama wadace zama mai kuɗi قال أخبرنا بشر ابن مخلد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة لما الله صلى الله عليه وسلم يتيم الصدقة فتصدق أبو أقيل بنصف ساعٍ shi abu aqilin ya yi sadaka da rabin sa'i abin da yake mallaka kenan wa ja'a insanun bi shay'in akthara minhu sai wani mawadaci ya zo sai kawo abin da ya fi na abu aqilin din shi ya bayar وقال المنافقون سي منافقين سكتي إن الله عز وجل لغني عن صدقة هذا أي وانا دي بعد ديوا دريني الله بزي كربابا ريت سايجي بعد كدي ديوا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت سي الله يسقط آية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين وأن سكي أيبتا يلمزون سكي أيبتا وأن سكي بعد قرقدن أبن سكي دشي كودا كأني سكي بعد دوكيرسو fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum mana an yabe su kenan gwargwadon abin da kake da shi ka bayar shi kenan aka ce za a gina masallaci aka ce za a gina makaranta ba ruwan ka da wani ya bada miliyan biyu wani ya bada miliyan siminti ɗaya kake da shi ɗauka ka je ka bayar bulo ya goma ne da kai ɗauki ka je ka bayar naira dubu biyu ne da kai ka je ka bayar gwargwadon abin da ka bayar gwargwadon abin gwargwadon abin da kake mallaka shine gwargwadon abin da zaka bayar amma a yi wannan aikin na da girma siminti kwaya daya in mutum go wanda ya kawo siminti daya wanda ya kawo daya mutum hamsin an samu siminti nawa siminti hamsin zai tare wani abu ko ba zai tare wani abu ba zai tare wani abu to amma yanzu ba haka ake yi ba maka ce ana son a ci za a yi aiki masallaci ko makaranta ko ana ba sai wannan yana ganin to ai wannan su ai suwa ne za su bayar wani shi ma yana ganin ai wani zai bayar wani yana ganin ai wani ya bayar wani sai shi to in ya bayar me yasa kai baka bayar ba sai shi bayar wani shi zai wadatar da kai na ba yadda za a yi sai an rabu da kuɗin da koyi amfani dukiya an nuna cewa dukiya ba arziki ce ba arziki da kai tsaye ba fa arziki kai tsaye shine mai arziki ya kasu kashi biyu akwai arziki kai tsaye tuwo shinkafa dan wake in ka dauka shi ka sa ina sai ya kore maka ne yunwa amma kana da naira miliyan ɗaya a jihu kana cikin tsakan daji ba kowa daga kai sai mutuwa saura minti uku saura minti biyar ka mutu naira miliyan ɗaya za ka ci eh za ka ci shi kenan kana tsaye sai ga mai wata mai dan wake ta zo da kwaya biyar da wata kwaya daya nawa ta ce miliyan daya sai ka ce albarka eh ta ce miliyan daya ba za ka kara ba za ka jira miliyan minti biyar din ba to ashe kudi din ba ba arziki ne kai tsaye ba arziki kai tsaye ne abin da ka ɗauka ka ciye ma amfani amma kuɗi shi arziki ne da zai bayu ga zuwa bukatar ka kuma ba zai maka amfani ba fa sai ya rabu da kai ba yadda za a yi kudi ya yi ma amfani wallahi sai kun rabu yana cikin ajiyo ka ba shi da amfani lissafi ne za ka mutu ne kamar ba ya'ya za su mutu su masu bar jikoki har abin da ake ciki kenan ya ce wa sharru ma fihi min al-khala'iq an laisa yuguni anka fil madayiq illa idza farra firar al naira ɗari a jihu kana jin yunwa mai burodi na tafiya kana jin kanshin burodi kuma kana jin yunwa kana yaga da naira ɗari shi ma yana yaga da burodi sai ka shi kuma kana jin kanshi kuma kana jin yunwa kuma kana son naira ɗari ɗin kuma kana son cikinka ka cire ko baka sai ka mika masa sai ka karbo mai sai ka ci ka sha ruwa ka samu lafiya a lokacin da naira ɗari ki aji ka ci abinci ka koshi sai da karabu da shi kuɗi wallahi ba shi da amfani sai an rabu da shi ba a lokacin da yake cikin banki ko yake cikin ajiyo ko kuke aji tarawa aka yi sunan shi tarawa ake wata kila ma na wani ne ba arziki ba ba rabon ka ba manzo Allah ya kula ibn adam ibn adam mali ya ce me dukiyarka in dama a kanta ko wanda ka ci ko kai tufa ko mene da mene ne shi ba zai zama dukiyarka ba sai ya koma cikin matsayi <laughs> sai ka ci mai abinci ka je ka zubar ba haka bane ba to ya zama dukiyar arzikin kake ya zama dukiyar kake amma wanda aka taskace a banki ko a gida ko a menene ka sani za ka yi gobe ko za ka yi jibi ‘ya'yan da kake tarawa kai da ka zo ka tarar da alhaji ya samu rabin abin da ka samu ka sani su ma Allah zai arzuta su fiye da abin da kai ka samu to amma a shaitanu ya idukum alfaqra wa ya amurkum bil fahsha babu al yad al ulya babin da ya hannun hannu na sama hannun sama za mu ji wanne ne aliyadul uliya khairun min aliyadul sufla wa da bi man ta'u to za mu ji waye zai fassara mana me aliyadul uliya قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد وأروى سمع حكيم بن حزام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني yace na roki manzon Allah sai manzon Allah ya bani yace gashi manzon Allah ba ya dauka ya kai gida in yi sallah ma ya tuna yana in yi sallah lasar ya tuna ya manta da dirhami ko zinari sai ya tashi shi ka je dauko a ba talakawa ba zai dauka na gidan shi ba thumma sa'altuhu fa a'tani nan na sake rokarsa sai ya bani thumma sa'altuhu fa a'tani sai na sake roka kuma na uku sai ya sun thumma sa'an nan sai manzo Allah ce inna hadha al-mala khadiratun hulwa wannan dukiya da ku gani fa koriya ce shar mai daɗi akwai daɗi faman akhadhahu bi tibi nafsin burika lahu hufi wanda ya karba da daɗin rai sai Allah ya saka masa isa masa albarka ina ma na karba da daɗin rai yana da kuɗin shi baka takura mishi ba baka masa mishi ba baka sa baka tashi hankalinsa ba baka sa rai ba sai ya ɗauko ya kawo sai Allah ya saka maka albarka a ciki burika lahu fihi wa man akhadahu bi ishrafi nafsin lam yubarik lahu fihi wanda kuma ya matsa ya takura yayi ilhahi aka bashi gashi nan a karba ba da to Allah ba zai sa ma albarka ba a ciki wa kana kallazi ya kudu ya'kul wa la yashba tunda Allah bai sa albarka a ciki ba sai ya zamo kamar wanda ke cin abinci ne amma baya koshi wal yadul ulya khairun min al yadis sufla to hannu mai bayar han al yadul ulya yace khairun min al yadis sufla to ba za mu fassara ba sai mun ji fassarar daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko babu ayyatuhuma al-yadul ulya imam an-nasa'i ke yace babu wani an hannaye guda biyu wani hannu ne yadul ulya wani yadul sufla zai bayyana ko قال أخبرنا يوسف ابن عيسى قال أنبأنا الفضل ابن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع ابن شداد عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة يتي من إسو مدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يتي منا شيخ وسيقى منذ الله صلى الله عليه وسلم يناس أي أكم منبري يخطب الناس ينا ممتاني خطبة وهو يقول منذ الله نقدر شوى يد المعطي العليا mahallu shi yadul mu'ti al'uliya hannun mai bayarwa shine al'uliya ba fassara ba ce wannan ba fassara ba ne ba wannan yadul mu'ti al'uliya wabda bi man ta'ud ka fara da wanda kake daukan wahalas nauyinsa ummaka ka fara da hajiya wa abaka sa'annan alhaji mahaifiyarka sa'an nan mahaifinka wa uhtaka da yar uwarka kanwarka ko yarka wa akhaka sa'an nan da kaninka ko wanka thumma adnaka thumma adnaka adnak sa'an nan kuma wanda yake karkashin kasa da kado nan mukhtasar wannan tsarin aka ce ka fara da mahaifiyarka sa'an nan mahaifinka da aka zo wajen yan uwa kuma zaka ce ka fara da yar uwarka kanwarka sa'an nan sa'annan kaninka ko wakka ba aka samu sai abincin kwaya ɗaya ne ba zai yi a ba hajiya da alhaji ba ya ce a ba wa kenan hajiya an ba hajiya aka ba alhaji sauran yan uwa ga kanwarka ka sa'an sa'annan ga kaninka ko wakka aka ce ka ba wa saboda me saboda saboda rauninta saboda ya aka me ya kawo fassara saboda rauninta eh? ta wanda ake daukan nauyin shi sai kuma a ce a ba shi. daukan nauyin ta ake kaninka kuma shi yake daukan nauyin matarsa da iyalansa da shi da ita wa ya fitaccen ta a ba kenan a hankalci eh shi za a baiwa ko to me yasa aka ce mahaifiya tukun mahaifi ina mana rauni mutum ana daukar nauyin shi kuma yana da rauni ke hmm. eh matsayin da Allah ya bata eh me matsayin da Allah ya bata ya ce ummak summa ummak summa ummak so nawa summa abaka sa'annan na cikin hudu sa'annan mahaifi tsari ne na shari'ar musulunci da aka zo wajen gado sai aka ce zakari mislu hazzil unsayayi ma'ana ɗa namiji zai ɗauki rabin shi kaɗai rabin mace biyu ba haka bane ba to da aka zo kuma wajen wa za ka ya ce ya rasu mana abar wa zai mana garta wa zai ma biyayya wa zai kawo ma wa zan kula da shi yace ummaka mahaifiyarka qala thumma man sa'annan thumma litartib wa tarahi bayan na taimaka ma mahaifiyata na yi mata biyayya na yi mata nagarta sai kuma wa ya yace mahaifiyarka ne sa'annan kuma ce thumma littartibi wata rayu sa'annan ma'anar suma sa'annan bayan haka kuma sai wa ya ce sai ummaka uwarka kuma sai da aka yi su uku sannan ce bayan haka kuma sai wa ya ce su abu sun ma'adnaka fa'adnaka ma'ana a nan aka ba mace uku aka ba namiji daya can aka ba mace daya aka ba namiji biyu wanne ne ya fi eh wanne ne ya fi wannan matsala ce ta gado in an raba gado shi kenan an taba raba gado sau biyu ko sau uku ngara an da shi kenan wanda allah ya sa masa albarkacin nasu ya tafi amma wannan kulawa ne haka za ka yi ta kulawa da ita haka suka ta cin rami wanne ne in za a shekara ɗari ita za ka yi masu uku tukun eh, mahaifinka su ɗaya ita su uku mahaifinka su ɗaya ma'ana an ba ta uku sannan ka ba namiji ɗaya an ba mace uku sannan ka ba namiji ɗaya can kuma lizzakari misal hanzil unta yayi kuma gado ne aka raba su dai shi kenan amma wannan ya nizanci rayuwarka kenan har kai ka mutu ko su su mutu wane fi muhimmanci wane fi daraja da ɗaukaka wannan matsalar saboda mahaifiyar ta fi bukatar a kula da ita iya rayuwarta an fahimta eh eh za a kawo ai aliyadu sufla imamun nasa'i ke ya kawo mana fassarar yadda uliya saura kuma yadda sufla zai kawo daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال yi ba? An Malikin, an نافع an Abdullahi bin بن an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الصدقة منذ الله فدا ينا مغنى sadaka. والتعفف عن المسألة يجي متين يكامي كر يروكو اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى Ya ce mutum ya kame daga barin roƙo bara alyadul ulya khairun min alyadus hannun da ke hannun sama fi hannun da ke kasa wal yadul ulya al hannun da ke sama shine mai bayarwa wal da sufla a saila hannu a sufla kuma mai roƙo ko bayarwa za a yi a gefe ba haka bane ba wanda ya bayar shine ulya wanda ya karba shine mai sufla ah, wanda suka mai da shi sana'a wanda ya zama kaskanci roko ba cikin addinin musulunci sai inda larurar haka amma in bukatar haka ba lissa'il wani mahrum da aka ce lissa'il wanda zai nafi amwalihim haqqum lissa'il wani mahrum ba haka aka fada ba wa akwai malaman da in ka ba su sadaka in ka ba su haka shi su ba su yi haka su karba hannun da ke bene ɗaya ko biyu bai kai hannu a hannun in bene ɗari yake tun da shi aka baiwa hannun da ya bayar ko ƙarƙashin abin da yake tun da shi ya ciyar shi nan wal yadul uliya al-munfiqa manzo Allah ne fassara hannun da ke ciyar ke bayarwa shine mai ɗaukaka shi ne sa'an nan kuma ce wal yadi sufla as-sa'ila mana mai karɓar ce magana ba ta kare ba eh ajiye a nan su ba kan buzu karkashin buzu ba wanda ya kawo duk manansa an ba shi ko ba a ba shi ba yadda sufula wanda ya bayar ya bayar ko bai bayar ba aliyadul uliya eh sai to sai ya yi mai ga shi kai da ta ce ɗauka aka aka ba shi an ba shi ko ba ba shi ba ya karba ko bai karba ba eh ya karba ko bai karba ba eh ni karba din ko roka kai ko tambaya kai ko ba roka kai ba inda an baka ka karba shi ke hukunci ya sauka a kan sai dai za ka ƙi in ka ki karba mai bilkis ta ce da suleiman bara mu gani mu gwada shi mu gani da ta kware cikin mulki ta san na allah ne ta san da zai kasance ta san kuma mai neman duniya ta kai ku shirya mishi kaza kaza kaza ku zo da aka kai masa sai ce mai atumi duna ne bi dukiya za ku fama ata da lau khairu ma ata ku bal antum bi hadiyatikum ir sai ce ne je kaka ce mata ba ba ba ba mulkin wasa muke mulki ake da gaske da manzanci fama ata ni khairu min ma ata ku abinda Allah ya bani ya fi abinda ya baki bal antum bi hadiyatikum tafrahuna ku je mata da shi ba abin da muke bukata muke matsala ce ta gaskiya da aka mai da mata da shi ya aka tabbatar da cewa wannan ba abin wasa ba wannan ba abin wasa ba saboda ta kware cikin mulki watakila wannan ya zo da ba shi maganar ta kwanda maganar ta mutu wanda ya zo yana wa'azi da aka ba shi maganar ta wanda ya hau yana kutuba yana kohon baki da aka ba shi maganar ta mutu ba shi yasa shi ta tsammanin kowa haka bane ya ce bara mu gwada shi magana da yake shi ba shi kuma da gaske ke duna ni bi mali fama ni lahu khairun mimma ku bal antum bi hadiyatikum tafrahun hiya ita ce fa malikatu saba ita ce malikatu saba kuma kowa ya san mulkin ta amma sai da Sulaiman ya yi da ya haka ya aka yi ta karbi ko ta karba ba babu sadaka an zahari dina babin da ya zo na ba da sadaka a cikin wadata قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي من الله صلى الله عليه وسلم يجي خير الصدقه ما كان عن ظهر دينا fiyayyen sadaka wanda ya kana cikin wadata ka baya واليد العليا خير من اليد السفلى وابدع بمن تعود in za ka fara bayarwa ka fara da wanda kake ɗaukan nauyinsa wanda kake ɗaukan nauyinsa shine wa matanka da 'ya'yanka da iyayenka da kanninka da yayyanka da gwaggwanninka da kawuninka wanda suke kana da hali za ka yi taimaka musu duk suna cikin waɗanda kake ɗaukan nauyinsu ko babu tafsiri zalika imamun nasa'i kenan don kwarewa cikin hadisi sai karanta hadisi so hamsin shi in ya zo ya karanta sai ya cire maka wani abin da ya yi maka babu ya ce tafsiru zalika fassaran haka fassaran mai alkinaya tarjo ila maza eh ila sarakata azhar gina ko to shi ke ya ce fassaran wannan kenan wai wannan ma duk ba sai mun ɗauko mun ɓata lo a'a sai mu koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zai fassara mana fassara tabbas fassara wacce take tabbas قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا مزال الله كوي صدقه faƙala rajulun ya rasulallah in indi dinar sai wani ce ya manzo Allah ina da dinari ɗaya ala tasaddaq bihi ala nafsik yace ka je ka ba kanka sadaka je ka sai abinci ka ci qala indi akhar yace ya manzo Allah ina da wani dinarin kuma qala bihi ala je kaka ba matanka ta sai abinci ta ci ko ta sai tufa ta daura ko ta je ta biya kudin makaranta tana islamiyya ana koya mata addini kala indi akharu yace ina da wani dinarin kuma na uku ta tasaddaq bihi ala waladika je ka ka ba dan kai sai abinci je ka sai masa abinci ko ka biya masa kudin makaranta ko me yara bai da bai da bai kudin abinci kudin makaranta sai mai eh sai magani ya yi masa aure ya menene da menene duk ba sa shiga ciki za su shiga ciki ko ba za su shiga ba kala indi akharu yace ina da wani dinarin kuma kala tasaddaq bihi ala khadimika yaron da ke maka hidima yariyar da ke maka hidima a gida suna gani suna haɗiyar yawo je kaka ba ta ta ba ta ci abinci qala indi akhar yace ya manzo Allah ina da da wani dinarin kuma qala anta absar kai ka fi sanin inda ya kamata ka saka bayan ka yi waɗannan da aka kirga maka to ya ce babu tafsiru zalika ma'ana imamun nasa'i ya fita kenan ya fita eh fassara ta fito unwani shi ya zo ya dau seti ya cika a ah, ya ce indi dinaru ina da dinari ina da dinari bai ce indi dinarun wahidun ya ce indi dinarun wahidun akadahu bi annahu wahid ina da zinariya ina da kuɗi ina da kuɗi ina da naira ce je ka ci abinci ya ce ina da wata naira kuma ya ce je kai kaza da wata mace ya ce je kai kaza ba haka bane ba eh. babu idza tasaddaqa wa huwa muhtajun in ya dauki kudin shi ya bayar sadaka kuma shi ma mabukaci ne ilai hal yuraddu alai za a sake dawo masa da shi yana talaka abinda yake mallaka sai dauka ya bayar sadaka kuma sai liman wanda ya karfi ya ga ai wannan shi ma mabukaci ne shi ma ya cancanci a bashi sadaka za a iya dawo masa da wannan sadakar da ya bayar قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابن عجلان عن اياد عن ابي سعيد ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه wani mutum ya shiga masallacin annabi ranar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tubu wal halin kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kutuba wannan mutumin ya shigo fa qala salli rak'atayn sai manzo Allah ce kai salla rak'a biyu irin waɗannan matsaloli shine imamu shafi'i da ya ɗauka yana munasara da malami shi imam malik ya ce ai lokutan da aka hana salloli a ciki ɗin nan dilalar su an samu rauni a ciki ina ma na an samu rauni a ciki wa'annan lokutan an samu manzo allah ya ce ma gashi ne an hana yin sallar na fila lokacin da limamu ke mai hutuba to yanzu limamin limamai na hutuba wani ya shiga sai ya dakatar da hutuba ya ce masa mai salli raka'atai manzo Allah ya idan da ya sallame sallar asuba bayan sallar asuba ba a nafila har sai rana ta fito sai tarar da sai ga wani sahabi ya tashi yana sallah sai ce a'a sallar asuba ce kuma kake tarka hudu yace a'a ba raka hudu bace raka ta fajiri da ban yi ba sai yanzu nake sai manzo Allah ya ce shike ya tabbatar da shi ko bai tabbatar da shi ba ya tabbatar da shi to sai imamu shafi ya ce bayan sallan asar lokacin hutuba bayan sallar asuba inda garjin rana inda rana ta kai tsakiya wa'annan duk an hana yin sallah amma dinanan da ke ciki bai kai karfin yin salloli masu sababi ba to da aka ja aka ja aka ja sai ne sai aka kawo wannan wa'annan Ga gashi lokacin da liman ke kutuba ba a sallah kamar su Allah ya ba wani izini ya tashi sallah thumma ja'a al الثانية sa'an nan aka zo wata juma'a kuma ta biyu والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب مزن الله صلى الله عليه وسلم ينا خطبة فقال صل ركعتين سيزو يزونا سي مزن الله شيء كي صلى ركعة ثم جاء الجمعة الثالثة جمعة أكو فقال صل ركعتين كي صلى ركعة أم فهمت؟ wannan mas'ala ta faru ga ibn hazmi al-zahiri ya shigo masallaci bayan la'asar ko za a yi sallar janaza ne ko menene shi zauna a ce ka tashi ka yi tahiyyatul masjid mana an ci shigara kenan kuma sai ya tashi tahiyyatul masjid gobe kuma ya shigo masallaci yana da ilimin je zai tahiyyatul masjid wani faƙi ce ai ba a sallar ba na fila bayan la'asar ka zaman ka sai ce to ya zan yi da raina wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya zan yi wani zan ɗauka la'atlubanna fiqha hatta ya ce zan koyi ilimin fiqh har sai na zama ba wanda zai ci da gyara a wannan garin a nuna min wanda ya fi kowa sanin fiqh zan je yi karatu wajen sa an fahimta to ne sai je yana karatu fiqh yana karatu fiqh da fushi da da gayya da manufa sai da ya haddace mas'aloli baki daya sai ya zo ya wayi gari ba malamin da ya tsira hannu ibnu hazm sun makala sa'adda sai manzo Allah ce da saddaku fata saddaku ya ce ku yi sadaka fa'atahu sau baini sai ba riguna guda biyu sun makala da saddaku ya ce ku yi sadaka fatara ahada sau baihi sai cire ɗayan rigunansa guda biyu fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tarau ila haza annahu dakhala al masjid bi hay'atin bazza ya ce ga wannan ya shigo masallaci ba shi da kyakkyawan kamannu ba ba tsafta ba tufa mai kyau gashi nan ta kike ce ta tsohuwa farajautu an tafti nuna hu shi ne nake so ko za ku hankalta ko za ku lura da shi ku taimaka masa fatatasdaku alaihi ku yi masa sadaka falam taf'alu ba ku yi ba fa qultu tasaddaqu da na ga ba ku yi ba da ya shigo masallaci ba shi da tufa mai kyau sai manzo Allah ce ka tashi kai sallah raka'a in ya tashi da maganar manzon Allah da tashi shi sai kowa ya mai sai kowa ya kalle shi da an kalle shi an ga irin tufar da yake saye da ita ta tsufa ta kekece ko bata kai ya za a yi sai ba su lura da wannan ba sai manzo Allah ce to ku ba shi sadaka mana cewa nan ya tashi ya sallah ko kwa gari ku lura kaifin hankali ku taimake shi an fahimta amma duk ba su lura da wannan ba saboda komai sai da lura sai da hankalta sai da lura sai da hankalta ya ya ya لقوم يتفكرون يعقلون يتذكرون يتدب افلا يتدبرون القران ولو وهكا بني ba. saboda kaifin hankali din nan shine yake ɗaukaka mutum a cikin fahimta a cikin ilimi kamar abdullahi dan abbas biman ilta hadha ilm qala bilisani sa'ulin wa kalbin akulin kai dan yaro karami ya kai ka samu wannan dimbin ilimi Ya ce da harshe mai tambaya in ya ga abin da bai gane ba kuma da mai kwakwalwa mai hankalta lura ki wata ranar mutane kasashen larabawa da suriya da ina da ina suka ce turai za su ji su koyi ilimin likitanci to malamin da zai musu interview jarrabawa zai gana da su ba yahudi ne sai ce to kun san ilimin likitanci fa baya yiwuwa da kyankyami shi ya sa kowa zai yi abin da na yi sai ya ɗauka fitsari kowa ya ga fitsari sai ya ɗauki hannunsa ya tsoma haka kun ga fitsari shi saka bakin shi kowa sai ya yi haka tukun tabbatar da zai iya yin aikin likitanci wannan kalli wannan to ya za a yi larura ce ta sa ba yadda za a yi sai so ma ya sa baki sai so ma duk baki daya sai guda daya da ya zo da ya tsoma tsarsa haka sai sa wannan baki sai da suka gama ya ce dukkan ku ba ku da kaifin hankali da za ku yi aikin likitanci a lokacin da na tsoma ya tsata ba wannan na saka baki ba wannan kadai shi ya ci jarrabawa shi za a koya ma likitanci فقلت تصدقوا فتصدقت فأعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فترى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره ذاك بايس riguna guda biyu da aka ce ai sadaka sai shi kuma ya dauki ɗaya ba da sadaka sai mu Allah ce ka dauki tufanka kai me kake da shi da sai ka dauki babu sadaqatul abdi babin da yazo bawaye sadaka ko sadaqatul abdi za mu ji mama na sadaqatul abd a dauki bawa a bada sadaka ko bawa ya bada sadaka قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت اميرا مولى ابي ابي اللحم قال امرني مولاي ان اقدر لحما فجاء مسكين يجي وبنجدانا يجي نجي نمسك كل شيء فأب قديد كده a yanyana nama a busar da shi a gyara shi ta yadda ba zai lalace ba Shi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai wani ganshi yana makarkata yace hawuna ala nafsi inna ma ana ibn mar'atin kanat ta'kulu al-qadid fi makkah dan me kake inna ma ana ibn mar'atin kanat ta'kulu al-qadid fi makkah faja'a miskinun shi wani miskini yazo fa at'amtuhu minhu bawan da aka ce gyara abinci da miskin zo sai ba shi sadaka a ciki fa'alima bi zalika maulaya fadara bani ubangidansa da ya san ya cire wannan naman ko kilishin abinda aka ce ya ba da sadaka sai da shi sai tsawata masa fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na zo na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ga abin da ya faru fada'ahu faqala sai kira shi ubangidan na ya ce lima darabtahu me yasa ka dake shi fa qala yut'imu ta'ami bighairi an amurahu ya je ya bada abinci na kyauta ya ciyar da wani ba tare da izini na ba wa qala marratan ukhra bighairi amri qala al ajru bainakuma sai manzo Allah ce ai ladan kai da shi duk kun samu ladan ba shi kadai samu ladan ba قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة كون مسلمي زي يبار صدقة قيل أرأيت إن لم يجدها أخذت إن باش الشفاء قال يعتمل بيده فينفع نفسه دكا مسلمي زي بعد صدقة أخذت إن باش الكلفة aka ce ya je ya yi sana'ar hannu ya ciyar da kansa ya yi sadaka mana addinin musulunci ba ba inda aka ba da izini a zaman kashe wani ko a yi kiwo ko a yi bara ko a yi roƙo wa ya tasaddaku ya ci kuma ya sadaka qila ara'aita in lam yaf'al aka ce in bai yi haka ba fa qala yu'inu zal hajati al malhuf ya taimaka ma mabukaci qila fa in lam yaf'al aka ce in bai aika ba fa qala ya amur bil khairi yayi umurni da alkhairi ya kwadaita mutane su yi aikin alkhairi kila ara'aita in lam yaf'al haka ce in bai haka fa qala yumsiku an sharri ya kama bakin shi daga sharri da hannusa. kada ya cutar da wani fa innaha sadaka wannan ma ya samu sadaka ke eh me zai hada? wanda ke bashi zai bada sadaka zai iya bada zakka amma abinda ake so ya biya bashi shine wajibi a kansa amma zai iya ba da sadaka kuma ya biya bashi me zai hana me zai hana babu sadaqatul mar'ati min baiti zawjiha mace ta yi sadaka cikin abinci mijinta ga lokaci ya kurato ko kuma yau ne ɗaya ko biyu ga watan muharram sabuwar shekara ta hijira muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kurakuran da muka yi a shekarar da ta shige ya kuma taimaka muna ya yi muna gamu da katar. akan wannan sabuwar shekarar da muka shiga ya sa mu ga karshen ta lafiya ya sa a samu ɗaukaka musulunci ya samu ɗaukaka a samu yalwatar tattalin arziki a samu zaman lafiya a samu bunkasan kasuwanci masu sana'a kowa allah ya sa masa albarka a ciki sa'an nan kuma wannan sabuwar shekara da muka shiga ita ce shekara ta dubu da da da hudu talatin uku ma'ana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau za ka iya fada da alfahari manzon Allah ya bar maka zuwa madina yau shekara dubu da da da hudu talatin uku don mutanen duniya babu mahalukin da aka san rayuwarsa ɗaya bayan ɗaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ɗaura aure sai na abdullahi da nana eh, amilat bintu wahab aka ce lokacin da a wajen safa da marwa aka dauki cikin mahaifi sallallahu alaihi wasallam ga rayuwarsa baki daya ba abin da ya buya har ya bar duniya to wannan shekara da muke ciki Allah ka ba mu iko kare addinin musulunci allah ka ba mu iko riko da addinin musulunci saboda an aiko ya ana ana ta aiko mai ba mai na a rusa a girgiza addinin musulunci a zukatan an tashi daga neman a rusa a girgiza addinin har aka je aka na abubuwan da ke gwada cewa kwakwalen mu ma muna da hankali ko ba mu da hankali an fahimta shine an yi magana cewa an zo an ce a janye a yi arke da hausa da arabic an zo sun zo sun musu da sun ce ba haka bane to kuma Allah ya sa ba hakan bane dama abin da ake bukata kenan in ba su sani bane su sani in sun sani sun gyara Allah ya sa an gyara kenan suka bayyana cewa waɗanda ke kula da al'amari su ba musulmai ne ba wanda zai yadda a taba addinin musuluncinsa Allah ya sa haka ya kasance to sauran matsaloli guda biyu da suke da matukan hadari akan musulmai shine an ce za a koya ma yara sakandare ilimin jima'i 'ya'ya mata da 'ya'ya maza to wannan yana nuna cewa ana gwada hankulanmu ne a gani hankulan ma muna da su yaro da ɗaya da budurwa da saurayi ba a koya musu ilimin jima'i su kansu ilimin jima'i ita kanta ilimin jima'i ne maganin sakwata ce shi kansa ilimin jima'i ne ba sai an koya musu ba duk iyayen da suka haifi ɗaya har aka zo kan masu kafa wannan dokar wa aka koya ma ilimin jima'i dabba ma ba a koya mata ilimin jima'i abinda muka sani ilimin jima'i da za a koya ma 'yan mata a makarantu a gidaje a ke bakin ga yanzu kin fara jini ba to alama kenan na tsiranki a cikin rayuwarki ko halakanki ma'ana tun daga rada jini din nan ma'ana mala'iku na zuwa suna rubuta aikinki tun daga yanzu za ki ƙara gudun duk wani ɗa namiji ki guje shi kada ki bar ya kusance ki in kika bar ya kusance ki zai miki ciki in kin yi ciki ko ki je zubar da ciki ki mutu kin ji ga lahira a mummunar kofa ko ba ki zubar da ciki ba ki haifi ɗan ki je ki kashe shi ke da hutawa har iya rayuwarki duk sa'an da kika tuna ba za ki ji daɗi kuma Allah zai jarrabe ki da tunawa kowane lokaci ko kuwa a'a baki je zubar da ciki ba Da ka haife shi baki kashe shi ba zai girma zai tala'anta ki iya rayuwanki. kin sa shi kunya kenan sa'an nan kin bata sunan gidan, da iyayenki da yayyanki da kannanki duk kin bata ba kowa sura kenan ke kadai saboda suka sakaci shi yasa yanzu alama ce na ke tabbatar cewa yadda kike gudun ɗan namiji da ke guje shi sai dai in aure ne akwai bambanci tsakanin aure da shakkiyarci duk fasikai in za su yi fasikanci ɓoyewa suke yi in ubanta ma ya gauni ya zo ya leka gidan zai fushi shi ma mai leka da sata zai yi saboda wannan abin ya keta ya saba ma shari'a ya saba ma hankali ya saba ma al'ada a ɓoye ake yi wannan ɗan da in an gan shi ya leka gidan za a yi fushi a yi yake shi in ya zo ya kwankwasa gida ya ce ina son yar kuɗin aura uban zai ba su waje ya ce ki zo ku gana ya ba ku abinci ma saboda me ya biyo ta hanyar shari'ar musulunci abin da dace da hankali da al'ada abin da zai nema gare ta da fasikanci din nan shi zai nema gare ta da aure amma can sai ana yi ana koyewa don ya saba ma shari'a da hankali da komai amma nan da iyayenki da iyayensa murna ake iyayenki ma za su dauke ki su kai gidan shi saboda an biya sadaki ai salati goma ga annabi rayuwarki ta miki kenan ilimin jima'i da za a koya musu kenan an fahimta amma a cewa yariya karama koya mata ilimin jima'i wallahi abin da suke nufi ne. dama mun ce mace ba a koya mata ilimin jima'i sai ta kai shekara arba'in ko da biyar zuwa hamsin har zuwa sittin mace za a ji daɗin rayuwa da ita amma sai an koya mata abin da suke nufi ne sauran ragowar kunyar da ke idanun za a cire me suke yi ga afghanistan me ake yi an yi an yi a tada hankalin yaki yakin ya kici ya kicin yawa a shigo a yi abin da ake so allah ya kiya an yi na wancan ya gama shekarun jama'a mutu ko an zo an yi na jos ya gama na kaduna ya gama duk yadda aka sai ya yake har yanzu ba a samu damar shigowa ba in an samu dama an shigo mai ake yi wallahi sojojin da za su shigo da wanda za su su hadu da su ana karewa ko ana kashe ko na mai wallahi magunguna ake ba su viagra magunguna mutum ya zo ga shi soja sun sha maganin sun yi tatil ma'ana jaraba sha'awa ta tashi fiye da hankali duk abin da ya hadu da shi in dai sunan shi mace sunan ta mace ba ruwan shi tsohuwa ce matsakaiciya ce yariya ce uwar ce ce abin da yake so shi da karfi zai don ya fita cikin hayyacinsa wannan an saka mata ciki wannan an saka mata cuta wannan an ji mata wannan tsohuwa ce ta ji takaici ta mutu wannan an kashe ta ba ruwan shi tsohuwa ce matsakaiciya ce yariya ce uwar wace ce yar wace ce matar wace ce wallahi abinda aka yi kira abin abinda ake so a jawo kira ka ba zai yi ba sai an fitar da kunya a idanun mutane to kuma kada Allah ya bada ikon yin haka sai musulmai duk su amsa su ce a a ya'ya mata ya'ya maza ba sa bukatan ilimin jima'i gashi nan yanzu ma ana ce ma 'yan mata su yi hankali duk saurayi da ya baki biskit ko abu karkaci za a ba su magani ne waɗanda ta fita hayyacinta sha'awa da jaraba ya tashi mata in ba fasikanci aka yi da ita ba ita ma ba za ta huta ba shi kuma yaron ya sha in ba fasikanci aka yi ba zai huta ba to shi kenan sauran kunya babu ragowar kunya kenan ba wanda isa ya tsawata ma yarsa ba wanda ya tsawata ma ɗansa sai a zo a wayi gari wannan daraja da ake da ciki ai wacce ita ce uwar wane ai wane uwarsa kaza kenan wane uwarsa ce kaza wannan kunya sai zo ya fita kuma kada Allah ya bada ikon yin wani to ba za a koya mace ilimin jima'i ba sai ta kai shekara arba'in ko biyar, ko zuwa hamsin, har ta kai shekara sittin mace ana iya jin daɗin rayuwa da ita saboda tsarin rayuwar yadda yake shekara biyu in an yi aure tsakanin ɗa da ɗaya baya yana jin yunwa ya zo ya ga abin da bai taba gani ba bahaushe ma ya ce amarya ba ta laifin duk abin da ta yi wannan lokacin daɗi ne da shi a ɗaki suke a falo suke a kicin suke a duk a su room komai komai na iya yiwuwa ba ka bane ba shekara biyu sa'an nan za a kara shekaru biyu yadda tsarin rayuwar suke nan, za a kara wa'yansu shekaru biyu din nan yanzu ya fara ɗan koshi ko yin wata sai fara mita da komai ta yi daɗi da shi kyau da shi don menene aka yi haka don me aka makara don me ba aika za ba sai ta sa kanta kasa ba ta iya cewa komai za a samu shekara biyu ana wannan in yana da hankali sai ja birki nan in ba shi da hankali sai zarce wasu shekaru biyu kuma a lokacin yana mata magana sai ta dinka kare kanta ai ba laifi na bane an dauke wuta ne yaro ne almajiri ne bai zo da kaza kaza kaza za a samu shekaru shekaru biyu kuma ana yin wa'annan lokacin duk komai na yiwuwa fa ba abin da ke samun abin nan abin nan a cikin tafiya to sa'an nan in yana da hankali daga nan sai shi ma ya ja birki in ya kiya za a kara wa yansu shekaru biyu in ya faɗa ba za ta sa kai kasa ba ba za ta kare kanta ba ne ya faɗi ɗaya sai ta faɗi biyu a lokacin sun samu shekara takwas ta haihu nawa ‘ya'ya hudu ko ‘ya'ya uku ka sani fa gidan nan fa ba kai kare ka gina shi ba da ni aka gina a lokacin duk fushin da za ka yi shine ka sake ta kuma kama kara. yanzu ka dasa bishiya kofar gidanka bishiyar ta dagime ka sai ka yi mai sai ka zare yar, sai bar bishiyar ta shekara takwas ta yi mai za ka yi cire ta kayar lokacin sai an sassare dai so shi sai an to ɗaya da, ka sake ta kai ma ka shiga uku ke to a lokacin an fara shiga damuwa Da dama har sha'anin jima'i malamai yadda suka fada a cikin littafi abu uku suke sa a samu kwakwalwa zuciya hanta da koda in suna lafiya komai zai yi yasa yara samari matashi ba cefane ba abin da ya dame shi komai yiwa yake yanzu ta haihu takwas ko goma shi ma yanzu albashi ya yi fensho ko ya yi ritaya albashi bai zuwa matsaloli sun tashi sai ka ga wannan tashin hankali da damuwa na kwalkwalwa da zuciya sai ya bar wannan sha'awar ta kwanta ba wai babu ita bane tana nan in an tashe ta za ta yi aiki fiye da dama ita ma shekarar arba'in zuwa da biyar da ta ga ta haifi ya ai ita ba ta girma kirjinta ya cika ai ma auren ta haihu ya ce ai ta ta girma ai ta menene da menene ke kika kashe kanki wallahi lokacin da zai ji daɗin rayuwa da kike nan fiye da da menene ake bukata manzo Allah ce halla bikra tulaibuha wa tulaibak ba wasa bane ba ki koya maka ki wasa ko ka koya mata ka gani dan shekara 15 da dan shekara 45 in dai za a yi me zai hana to a lokacin ne za a koya mata ilimin jima'i me ilimin jima'i da za a koya mata kyaga lokacin da kuke yara kanana komai na tashi da kansa yanzu matsaloli sun zo sun yawa ke ma kina zaune gida kanin ki ya fito gida ya zo wajen ki ba ki da kuɗi da zaki ba shi shiga mota yara sun dawo daga makaranta ki shiga kicin ba abin da sai ki shiga damuwa kwakwalwar ki ta shiga damuwa ranki ya shiga damuwa to lafiya mana komai ya kwanta kenan sai a ce to yanzu fa ba kamar da bane abu ba zai tashi da kansu ba sai an tashe shi ba kai ma matsaloli su menene ce a <laughs> to sun da ba a son magana shi ke nasa a ah, wai ba sa so shi wallahi yadda ka ga rayuwa haka take to amma sai suna son su fitar da mu cikin hankali to a bar mutane su ji da satan dawo mana eh a mai da shi ki ba haka bane ba ba san kwace ya ajiye dawarsa aka zo aka yanka sai aka mulmula aka ajiye ya zo ya kalli dawo ba yadda ya ajiye ba kuma ba alama inda aka sai ce ba satan dawa nan ka damu shi ba mai shi shawaraki abin da ya dame shi kai ma'ana yanzu a mai da mutane shawara kai kenan ba haka bane ba to lokacin shi ne za a koya mata yanzu fa amma zai tashi da kanshi ba sai kin an tayar kai ma haka kuna fahimtar juna kuna koya ma juna wallahi lokacin za ku ji daɗin rayuwa fiye da lokacin da kuke saurayi da budurwa a lokacin son da kake saurayi da budurwa na jin daɗin ta ne a lokacin son shi da yake ji na jin daɗi yanzu kun girma ku duka rigima ta ƙare kun zo ƴaƴan ma kowa wannan ya je makaranta wannan ta yi aure kun zo dole kuma ku ɗinki a lokacin in kuna son juna kuna so ne tsakani da Allah da tausayi da kauna to lokacin za ku iya sake gina rayuwa fiye da ta da amma fa sai in daɗin nan shekara biyu ta farko ɗin nan da ta biyu ta biyu da biyu ta uku ta hudu lokacin da kake da daman magana ɗin nan da lokacin da ta kai ta ba za ta amsa ba a faɗi kalmomin da za su zamo miki a zukata ba to a lokacin yanzu za a iya ɗinka rayuwa fiye da ta da a ji daɗin rayuwa fiye da ta da wallahi mace daga arba'in zuwa hamsin zuwa sittin in tana da lafiya za a iya borin rayuwa da ita za ta iya shi ma shi ma daga har ya kai saba'in ba shi manya masu shekaru tamanin suna haihuwa ba to shi ne lokacin da za a koya kenan kuma shi zai koya mata ita za ta koya mishi a lokacin duk karya ba zai ta yi ba kana kwance tana kwance ranka na son kaza ita ba ta sani ba kuma kana Allah na kaka ta yi ranki na son kaza shi bai sa abin da ke ranki ba kuma kina Allah na kika yi a'a ku fito fili ku fahimci juna aikin ta menene اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم